rahim Ni da abokin mijina. Kashi na goma sha takwas. Da farko dai zan fara baki haƙuri domin duk abin da zan faɗa miki yanzu na tabbata ba zai miki daɗi ba. Ki kuma sani wannan sirri ne da ba kowa ya sani ba bayan iyayena. Ni ma ɗin Mumi ce ta gaya min domin samun makamin da zan farauto zuciyar kali Malam Auwalu kafinta shine mahaifinsu Dadi. kafinta ne da da shi kuma yake ci yake sha game da sirri da iyalansa don alhamdulillah babu abin da ya gagare sa matansa uku kuma kowace tana da 'ya'ya sai dai babu mai mace duk maza ne sai mahaifiyarsu dadi da ta kasance amarya 'ya'yanta biyu kacal daga dadi sai mai maimunatu duk soyayyar duniyar nan an ɗauki ta an ɗora ga wannan 'ya ɗaya tilo ba ga mai gidan ba ba ga 'ya'yan ba kai har matan gidan don tsakaninsu zama mutunci da girmama juna ake ba faɗa ko jin zafi a haka rayuwa ta ci gaba da kasancewa maimunatu ta taso cikin gata da kulawa duk kuma wannan bai sa ta sangarce ba don yayin nata suna hukunta ta duk sanda ta yi ba daidai ba a haka har ta kammala firamare school ɗinta ba a ƙara haihuwa ba a gidan mai gidan ma tsufa ya so makamasa don tuni ma ya daina sassakar katako sai bilyaminu babban ɗansa da ya gaje sa a lokacin samarin gidan babu wanda bai yi aure ba don dukkaninsu babu wanda bai da sana'ar yi shi yasa kowa da rufin asirinsa shigar maimuna secondary ta haɗu da wani almajiri a nan kan hanyarta ta zuwa makaranta tun suna gaisawa sama-sama har shakuwa mai ƙarfi ta shiga tsakaninsu kankace kabo tuni ta rikide ta zama soyayya mai zafi babu wanda ya gane don maimuna tana matukar taka tsantsan shi kuma ismail yana da masifar wayo idan aka yi hutun makaranta har gida yake biyo ta don ya ganta sai dai duk bin kwakwaf ɗinka ba ka gane me yake kuma kofar gidansa yake zama koda kuma zai yi ni bata fito ba sai tafiya bai tafiya har sai sanda ta fito ko dai za ta islamiyya ko kuma idan an aike ta idan kuma ta fito da idanu kawai suke communicating Haka za su gaisa ya juya ya tafi. Wani lokaci ya raka ta har inda za ta, tana gaba yana baya. Da sun je kuma zai juya ya tafi bayan sun yi sallama duk kuma da ido. Sai da su ganin burgewa babu hayaniya ko wani bacin rai bayan kuma su biyun babu na ukunsu. Ma'ana babu wanda suka bari ya sani tun daga ƙawayenta har abokansa duk da ma shi ɗin bai da wasu abokai sai wanda suke gaisawa kawai. Lokacin da ta zana jarrabawar ƙarshe a matakin ƙaramar sakandare lokacin ne ismail ya bayyana kansa a gidansu da ƙudurin son aurenta babu wanda bai yi mamaki ba musamman mahaifinsu da ya ji wai har sun daidaita kansu don su ba su taɓa tunanin haka ba ya sallama ismail tare sanar da shi don sun yi shawara zai neme shi ya sanar da shi duk yadda suka yi ya tara 'ya'yansa baki ɗaya sanar da su abin da ke faruwa na faso dukansu suka nuna kyamar abin saboda dalilai guda biyu na farko kasancewarsa almajiri da ba a san asalinsa ba na biyu a lokacin daga shekarar maimunatu sha biyar ne wai ta yi karanta ga shi ko gama secondary school ba ta yi ba kuma su suna cikin birni malam awwalu ya so ya nuna musu hakan ba zai zama hujjar da za su hana su aurenta ba kawai dai su je su yi bincike a kansa idan suka samu wata halayya tashi ta ki sai su kafa hujja da ita idan kuma babu su yi mata fatan allah ya sa hakan ya zama mafi alkhairi a gare ta fur suka dage su ba za su ba da kanwarsu daya tilo ga kolo ba babu yadda bai yi ba su fahimce shi amma haka suka turje akan dole ya haƙura ya sakar musu ya kira ismail ya ba su haƙuri ya sanar da shi ya haƙuri bai jin zai iya aurar da yarsa yanzu ba ta kammala makaranta ba don haka ya haƙuri ya je gaba har ya kammala kansa na ƙasa da ya gama ya yi masa godiya ya juya ya tafi da ƙudurin ba zai iya rabuwa da ta ba idan dai har an dan makaranta ne to zai jira ta har sai ta kammala to dadi ya fi kowa kyamatar al'amarin da ya juya sai ya kuta ya ce wai a rasa wanda zai zo yana neman auren maimuna sai almajiri kolo da ba san daga duniyar da ya fito ba saboda haka ko bayan an sallame ismail sai da ya sake ja mata kunne bai kuma samu nutsuwa ba har sai da ya canza mata makaranta daga wacce take hanyar da suke haduwa da shi zuwa wata da bodin za a kai ta ta saka kuka mahaifiyarta kuma ta ce babu inda za a kai ta to a banza wai sunkulin mota yadda ismail ya dage lalle sai ita haka ita ma ta nace a kansa saboda ta tabbata ismail yana da nagartattun halaye masu ban sha'awa ta sha cin yadda mutane ke yabansa da girmama na gaba da shi ko yau ya fara haduwa da kai idan dai har ya ga ka girme shi to ba zai taba iya kauda ko da haɗa ido da kai ba kansa a ƙasa za ku yi duk maganar da ta haɗa ku ku gama wannan ya sa sai suka canza ma soyayyar tasu taku akwai wani dan lungu a nan duk safiya take tarar da wasikarsa ta gaisuwa idan ta karanta kuma takan ajiye masa tata idan ta dawo daga makaranta shi kuma sai ya zo ya dauka sai safe kuma ya dawo ya ajiye mata idan kuma suna son haɗuwa yakan zauna a wani shago na kan hanyar zuwa islamiyyar su ya ganta su gaisa da ido abin su ta wuce babu wanda ya fahimta hatta mai shagon da yake zama kowa ya sakankance sun rabu kenan Wani lokaci takan yi mamakin yadda Ismail ya iya karatu da rubutu, shi kuma gashi shi almajirin, ga da kyakkyawan rubutu da ko ita da take 'yar makaranta ba ta iya yin shi ba. Har wata rana take tambayarsa ko dai bayarwa yake ana masa, sai yayi dariya kawai ya rubuta mata, ki biyo ni bashi, duk ranar da kika zama matata zan sanar da ke, amma ki sa a ranki ina ki da yawa ta yadda bana jin zan iya barin wani ya karanta ko ya rubuta sako a gare ki. bata san lokacin da wani murmushi ya subuce mata ba sai ta kara jin sa a ta kudurta a ranta lalle idan ba shi ba to sai dai ta yi ta zamanta a gidansu amma babu wani ɗa namijin da za ta iya aure kwanci tashi asarar mere rana kuma ba ta karya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya duk abin da aka ja ma lokaci insha allahu sai ya zo ismail ya sake fitowa neman auren maimuna a karo na biyu shiru malam awwal yayi har sai da ya ce baba idan har asali na ne abin da kuke tantama zan iya baku ku adres ku je ku bincika na san insha Allah ba za a samu wata matsala ba idan kuma kun ci karo da wani hali ko aibuna da kuke jin ba za ku iya bani aure ba ku sanar da ni zan haƙura insha Allah da sauri ya girgiza masa kai na riga da na yi bincike a ka tun zuwanka na farko don na san matuƙar abin da ka faɗa da farko da gaske ne za ka dawo sai dai idan dama ba da gasken kake ba a binciken kuma da na yi ban samu wani aibu tattare da kai ba na kuma gamsu da ɗabi'unka da addininka saboda haka na amince ka turo manyan iyayenka mu yi magana ya ji farin ciki sosai da wannan zancen har kuma ya isa gida fuskarsa ba ta fasa bayyana hakan ba da malam awolu ya sanar da iyalansa hukuncin da ya yanke sai duk suka taso masa ca kamar za su cinye shi ya yi ƙoƙari wajen ganin ya fahimtar da su babu aibu ga auren almajiri domin shi ma mutum ne kamar kowa bai kuma bai kuma daga cikin wanda musulunci ya yi hani da a ba su aure domin asali ne ya umarce shi bai kuma daga cikin waɗanda musulunci ya hani da a ba su aure ya sake jaddada masa idan kuma domin asali ne ya umarce shi da ya turo iyayensa da haka su kwantar da hankalinsu da zarar iyayen nasa sun zo zai tabbatar da ya yi bincike sosai a kansu ya gano idan nasa ne ko asali ko kuwa turo su yi to wasu daga cikinsu sun fahimta wasu kuma sun kyale kawai don babu yadda za su yi shi kuwa ashiri ashiru wato dadi sam ya ji ba zai iya bari kanwarsa ɗaya silo a auri wannan matsiyacin ba saboda burin da ya ci a kanta akwai wani uban gidansa a harkar sana'arsa ta sayar da glass tun wata rana da ya ganta ta zo karɓar saƙo wurinsa ya dame sa da maganarta kullum sai ta tambaye sa ya take ya kuma karatunta ta dai kusa kammalawa ko abin ya yi masa daɗi sosai don alhajin nan ba ƙaramin dukiya gare shi ba gashi matarsa ba ta ta taɓa haihuwa ba shi kuma allah ya saka masa ya saka masa son ya'ya saboda haka sai ya shiga tunanin ina ma alhajin zai fito neman auren nata don yana hasashen watakil idan ta haihu da shi kakarsu ta yanke saƙa musamman ma shi wannan ya sa ransa ya gagara yadda da Ismail ya shiga ƙoƙarin ta yadda zai yi ya ga auren bai ba har ya iske Ismail a wata rana a makarantar su ya yi mashi wankin babban bargo cikin mutane kanzil bai ce da shi ba har ya gama ya juya ya tafi sai ya kaɗa kai tare da ci gaba da abin da yake haka ya ci gaba da ƙoƙari amma ina shirye-shirye masu sai ci gaba da kankama suke kai tsaye samu alhaji ya bashi shawara ya je wurin baban nasu ya nemi auren maimuna sosai alhajin ya yi murna dama ashe shi ma ya rasa ta yadda zai ɓullo masu da zancen ne ko da ya je sai malam awwalu ya sanar da shi ya riga da ya ma wani alkawarin auren yarsa da haka sai dai ya yi hakuri a haka ya juya jiki babu ƙwari ran ashirufa ya gama ɓaci ga ƙoshi ga kuma kwanan yunwa duk yadda zai yi yayi amma ya gaza dakatar da auren maimuna sai da aka ɗaura shi da yardar ubangiji ai ko ɗaurin auren bai halatta ba hasali ma ranar kama gaban saye bai tashi dawowa ba sai can da dare lokacin ana ta shirye-shiryen kai ta ɗakin mijinta kaf iyaye da danginta babu wanda bai mata nasiha ba kamar yadda al'ada take amma shi ko da mahaifiyarsa ta sanar da shi ya je mata tasa nasihar sai cewa ya taje can ta kara da shi babu ruwansa da ita a lokacin ta zaunar da shi ta masa nasiha ta da nuna masa abin da duk ubangiji ya kaddaro ma bawansa babu makawa sai ya faru da shi ta basu su haƙuri ta da nuna masa hannunka baya rubewa ka yanke kayar a lokacin da duk ta nuna masa rashin jin daɗinta game da yadda kowa ya bayar da gudunmawarsa kama daga kuɗi zuwa nasiha amma ban da shi shiru yayi yana sauraron ta sai da ta kai ƙarshe sannan ya bata haƙuri kamar dai da gaske ya haƙura ashe duk abin da ta gaya masa a nan ya zubar mata da kayanta ya ƙara gaba daga lokacin ya ɗauke karin tsana ya ɗora ma Ismail ko a hanya ya haɗu da shi sai ya canza hanya ita kuwa Maimuna ya zamana ko gidansa ya hana ta zuwa ya yanke hulɗarsu da iyalansu cikin wannan halin ne mahaifinsu malam Awoli, ya amsa kiran mahaliccinsa bayan ya yi iya ƙoƙarinsa na ganin komai ya wuce amma a ya ya kama ya riƙe gam bayan an raba musu gado mahaifiyarsu ta nemi da ya rike nasa kasan ya juya musu amma sai ya ƙi nata kawai ya karɓa ita kuwa maimuna sai ya ce a bata abinci ta ba almajiran mijinta sa ya ce fa ko da ta ji murmushi kawai ce ta kuma ɗauke su ta damka ma ismail ya ja jari. don damar 'yar buga-buga ce suke samu suna cin abinci sannu-sannu rayuwa ta ci gaba da gungurawa har sai da su maimuna suka samu shekara biyu da aure amma babu abin da ya tsira daga gabar da ya ɗauka da su a wannan lokacin kuma suka shirya zuwa garin ismail da ya ce mata can wani ƙauye ne a cikin garin jalingo ta yi sallama da kowa suka ɗauki hanya sai jihar taraba abin ya ɗaure mata kai da ta ga sun shiga cikin birnin jalingo shi da ya ce mata can cikin ƙauye ne ta ɗago ta kalle sa sai ta ga ya janye kansa saboda haka sai ta kyale ta yi mamaki har ya kusan har ya kusan kashe ta ganin sun doshi wani katafaren gini wanda ko a birnin ma sai wane da wane a takaice dai sai a rana ta san ainihin waye ismail shi ɗin babban ɗa ne ga alhaji salisu garba ɗan siyasa kuma mataimakin gwamna mai ci a lokacin ɗan gaban goshi kuma ɗan lele karatunsa tun daga firamare har masters ɗinsa a ƙasashen turai ya shi bayan ya dawo ne ya yanke shawarar nisa da garinsu saboda yadda suka samu bambancin ra'ayi da abban nasu ya zaɓi tafiya almajiranci da ɓoye identity ɗinsa saboda dama shi ɗin mai son karatun addini ne sai dai kuma mahaifin nasu ɗan boko ne ya fi mai da hankali ga karatun boko babu ruwansa da addininsa bambancin ra'ayi da suka samu kuma bayan ya dawo daga karatunsa iyayen nasu suka shiga ƙoƙarin haɗa su aure da 'yar gwamna mai ci a lokacin Fauza saboda yadda ta fito fili ta nuna ra'ayinta a kansa to shi kuma a ra'ayinsa bai san auren macen da idanuwanta suka bude ya fi son mai kamun kai da addini shi kuwa mahaifinsa yana son hada zumuncin nasu ne ko domin siyasarsa da ya ga dai ba za su samu daidaito ba sai kawai suka yi waye gari babu shi ya kuma ɓoye kansa saboda bai san takura bayan iyayen maimuna sun umarce shi da ya turo iyayensa ya samu amininsa shamsuddin da shi ma ɗan wani ne ya sanar da shi komai tare da roƙonsa ya sami iyayensa ya ba su haƙuri sannan ya shaida musu halin da ake ciki ya kuma roƙe su da idan za su su zo su ɓoye kansu kada a fahimci ko su waye ya sha wahala kafin ya shawo kansa shi ma ɗan don suna matuƙar ƙaunar ismail amma sun saka masa sharaɗi lalle bayan ya aure ta zai dawo gida kuma ya auri zaɓin nasu ya ji mamaki da wai har lokacin tana nan da lokacin ya kusan kai shekara uku da barin gida amma dai ya amince da sharaɗinsa saboda tsananin ƙaunarsa ga maimuna bayan gama bikin kuma ya shiga jin jiki don yana so ta gaji da jiransa ta yi aurenta sai yanzu shi ma don ya fahimci maimuna tana da shigar cikinsa wanda ita kanta bata san tana da shi ba don haka ya rashin dacewar su ci gaba da zama ba tare da ta san ko shi waye ba don ya yi ma don ya yi ma ɗansa adalci gidan har gitse waye da murnar dawowarsa zuwa dare kuwa har wata ƙwarya-ƙwaryar liyafa aka shirya sosai iyayen nasa suka karbe ta hannu bibbiyu ta ga girmamawa game da gata bayan komai ya natsa kuma aka ware musu bangaren su guda kwanan su uku amma bai ji iyayen nasa sun yi masa maganar fauza ba tun yana son ya rai har dai ya share shi ma dama abin da abinka da miskili ko amininsa shamsuddin bai ma maganar ba ballantana ya san inda maganar ta kwana satin su biyu ya samu mahaifinsu da maganar komawa katsina fure ki amincewa da hakan ya ce dalilin da ya sanya bai sake tada masa maganar fauza ba kenan don bai son ya sake nisa da su saboda haka ya yi haƙuri ya zaɓi duk unguwar da ta yi masa zai sama masa gida na gani na faɗa idan kuma ya fi son zama a nan zai sanya a gyara masa shi kafin ya amsa masa sai da ya sanar da shi matarsa fa tana da dangi a can hankalinsu kuma zai tashi don har suka ji tsoro bayan su sanar da su zasu dawo sai shaida masa zai sanya a ji har garin a ɗauko wasu daga ciki ko ma dukkaninsu su zo su ga inda suke don su ya kwanta a haka dai ya ci ƙarfinsu tilas suka haƙura suka ci gaba da zaman su bayan kuma wani lokaci ya sanya aka zo da 'yan uwan nata har gida lokacin cikin jikinta ya tsufa mahaifiyarta da yaya ashiru sai wasu daga cikin danginta da suka haɗa uba suka zo kowa ya mata murna hatta 'yan uban nata sai ashiru kawai da ya yi muƙi yana tuma a ransa yake saƙa ta ma za a yi hakan ta yaya za a ce almajiri kamar ismail yake cikin irin wannan daular haka har suka gama kwanakin su suka juya da sha tara ta arziki ba za ka ce ga yanayinsa ba shi kansa ya rasa ma me ke damunsa mahaifiyarsa kuwa allah ta shiga gode mawa har da kukanta to a haka dai rayuwa ta ci gaba da tafiya cikin soyayya da ƙaunar junansu ga tattali da kulawa da take samu daga gurin yan uwan mijinta da iyayensa wani lokaci idan ta zauna ita kaɗai takan yi mamaki wai ita ce cikin wannan daular wacce bata taɓa tunaninta ba ko a hanyar kuma hanyar wanda babu hanya ce wanda babu wanda ya taɓa tunaninsa lalle ubangiji mai hikima ne sane sane har ta haife cikinta ta samu zankaɗaɗɗiyar yarinyarta wadda ta ci suna farida an sha shagali kamar babu gobe danginta ma na katsina sun zo a lokacin har da iyalan yaya ashiru sai dai kamshi babu shi